Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin muna dauke da bayanai dangane da sallar lasar gishiri da ke faruwa yau a garin Ingal na jihar Agadez. Ma'aikatar magajin garin Zandar ta kaddamar da wani shirin korar 'yan kasuwa daga mayan titunan garin. Muna dauke da rahoto a kan wasannin motsa jiki. sai kuma shirin mu na musamman wanda zai yi bayani akan wata cutar idanu mai suna glaucoma. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a yau ake kaddamar da sallar lasar gishiri ko kirsale a garin Ingal na jihar wato Agadez. Hukumomin da makiyaya sun kasance a garin na Ingal, a bana kuma za a wa waɗanda ambaliyar ruwa ta yi wa ɓanna, in shi magajin garin na Ingal, inda za a tallafa musu da raƙuma 38, shanu 76 da kuma maruka 20. Sallar lasar gishiri ta 2006 ta ci karo da bullar masasarar dabbobi a departama ɗin cintabaradan da na tasara a jihar tawa wannan cuta na iya yaduwa zuwa ga ɗan adam waɗanne matakai aka ɗauka domin daƙile wannan cuta mai suna la de rift hamza na kakale darakta ma'aikatar kiwo ta ingal ya yi wa sumana amadu wakilinmu na musamman ƙarin bayani Matakan da muka ɗauka sun haɗa ne da faɗakarwa ga jama'a da muke da makwabtaka da su musamman wuraren da annobar ta bulla kamar Abalak, Cintabaradin da Tasara. Za mu yi tarurruka na faɗakarwa da jama'a domin shaida musu yadda za su iya kiyaye kamuwa da cutar domin hana yaɗuwar cutar. Kuma ko waɗanda suka kamu da wannan cutar an keɓe musu asibiti inda za a kula da su da gaggawa. Don haka kada a tsaya wata-wata. Sannan kuma dabbobi da suka kamu da wannan cutar mun buƙaci da a tattara su wuri ɗaya musamman tsawon kwanaki arba'in. Dangance da wannan cutar dai ba abin tashin hankali ba ne, tunda a bayanan da muka samu ana iya biyar waɗansu hanyoyi domin kiyayewa da kamuwar cutar. Hamza na kakala kenan da ma'aikatar kiwo ta garin Ingal a hirashi da wakilinmu na musamman Sumana Ahmadu. har yanzu muna nan yankin agres inda daga ranar 17 zuwa 21 ga wannan watan na satumbar aka gudanar da wani horo kan rigakafi da rikice-rikice domin wakilan jama'a su talatin da suka fito daga kananan hukumomi na agadas da baga azerbaijan ingal da kuma cirozerin makasudin horon shine karawa sabbin wato sababbin sani domin su fuskanci ire rikicin da ke iya faruwa a yankunansu da kuma dubarorin warware matsaloli. aliman tanko jami'i ne mai bayar da horo a kungiya mai zaman kanta da ake kira tamat gashi kuma da ƙarin bayani Mun yi ƙoƙarin tattara mahalarta taro ne da suka fito daga ƙananan hukumomi na Agades da Bagga, Adar Bisanet Ingal da kuma Zerin, domin horar da su yadda za su rinka tunkarar warware rashin jituwa tsakanin al'ummomi da suke rayuwa tare da su kuma suke shagoranci. tare da samar da hanyoyin masalaha Saboda anan mahimmancin guri da muka saka a gaba shine samar da daidaito da kuma kamanta adalci. Ba wai don don wannan yana naka ba kawai ka biye mishi. A'a babban gurin shine sasanta rikicin tsakanin al'ummomi. Sannan kuma babban manufa a nan ita ce ko da an samu rikici tsakanin waɗansu gungun jama'a da ƙarshe a samar da mafita na shirya tsakanin su su yafe wa juna saboda a ci gaba da zama tare a cikin kwanciyar hankali. Malam Akili a waitan mashawarci a karamar hukumar Adarbi Sanat ya samu halartar wannan horo ya muna karin bayani ta wayar tarho a yau da safe. nuna mana daban-daban na rikici da yadda ake jera shi da yadda ake yi shi nan mutum da gidan shi ma akwai shi kuma akwai na tsakanin mutane akwai na tsakanin kabila akwai na tsakanin makaya da manoma in dai wajen tsakanin makaya ne da manoma in kamar dai irija ko hmm. wajen forage akwai garace to akwai hoton da ya kamata a sassanta a ba makaya su kadai saboda dabbobi dabbobi kuma da rana mai garka yana cikin gargashi dabba bai kamata ba ta mishi da tun da shi yana cikin gargashi don da daddare shi ne da ya shafi maka suka yi tilasta ya yi hattara ya adana kayan shi ko ya darme shi saboda kai shi yi banna. An ba ku wannan horo za ku kita ku waye da kan jama'a ku ne ko ya? Sosai an mun fara ma inda yanzu akwai wani abu kamar mutane babu shi za su gare su sai mu sassanta su cikin ruwan sanyi kuma mu ganar da su yadda duniya take ciki. ma'aikatar magajin garin zandar ta kaddamar da wani aiki na cire shaguna da runhuna da aka kafa ba bisa ka'ida ba a cikin garin na zandar wannan aiki ya soma ne a gaban tashar ta garin zandar an baiwa masu shaguna wa'adi na kwanaki talatin na su kauce daga hanyoyi dr bashir sabo babban magajin garin zandar ya yi wa wakilin mu aliketa karin bayani Mun fara tayar da mutanen da ke zagaye a babbar tasha, kuma mun sanar da su mun ba su wa'adi tun kafin lokacin. Mun sha gudanar da tarurruka tare da mutanen na cewa ba mu san ganin ana lodi ko ana sauki lodi a zagaye da wuraren da muka hana. Akwai wuraren da ba mu ƙara yarda da wannan abun. Don haka ne muka ɗauki matakin ganin cewa hanyoyin da aka yi domin amfanin jama'a 'yan ƙasa su wadata su wala. Don haka ne muka ɗauki wannan mataki na ba sani ba sabo domin haskaka biranenmu. Mun baiwa mutanen wa'adin wata ɗaya domin su tattara kayansu su fice daga bisa hanyoyi. Ganin yadda ake ɗora shaguna barkatai a bisa hanyoyi mun ce ba za mu ƙara yarda da wannan ba. Ƙungiyar 'yan kasuwa masu shigo da kaya da kuma fitar da su zuwa kasashen waje na jihar Yamai ta aje wata takardar buƙatar shirya zanga-zangar lumana a ran 26 ga watan na Satumbar domin nuna baƙin cikin su dangane da kurar 'yan kasuwa da hukumomi ke yi a kan manyan tituna da kuma kewayen kasuwanni makarantu da kuma gidajen likita a nan Yamai. Alhaji Sani shekaru shugaban ƙungiyar 'yan kasuwar wato yayi wa Umar Hamma ƙarin bayani. nan kusan alimoshi muke tashi mu taka da kahon muje meri mu gwada musu bacin ran da muke za mu shi na da kwanci hankali babu wani tashin hankali ba a samu matsala ko ɗaya allah yadda ba za a ganin ta ba da an ka samu inda fandan Nijar ba a na irin waga da an kai muna ba bisa ga 'yan kasuwa. Ba mu fata wani abu ya zo wanda bai da kyau Nijar amma matsala ta riga ta zo in ka tambayi 'yan kasuwa reset ya rage ko motocin da ke shigowa yanzu ba a shigowa da kaya ka komi hawa shi ke yi. Yanzan mu da ake cewa su je su yi aiki tare da mu ba su tambaye shawara sai su yi abin da sun ka sani aikin gwamnati shi ka sani ba ka san har kasuwanci ba to mu ba musu nijar matsala ta faru gare ta saboda mu yan nijar ne ba mu da wata ƙasa sai nijar to wani abu ya kawo mana matsala da wani matashi da wani ɗan garin ga da wanda an ka buga ma ruwa da wanda aka niyya a buga ma da mai jin ciwon domin karshe ta tabarbare ranar muna fata gare su su hito da bibi mu cika hanyar ga mu je mairi mu faɗa musu lalur da muke ciki alhaji sani shekaru kenan shugaban kungiyar 'yan kasuwa na jihar yamai Ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa USN ta suma wani sabon yajin aiki na kwanaki biyu a dofaɗin ƙasa. Yajin aikin da ya fara a yau ya biyo bayan ƙarshen wani yajin aikin a ran ashirin wato ga wannan wata na Satumbar. Ɗaliban kuma na yajin aiki ne saboda rashin samun biyan bukata dangane da kwake su kamar gina ɗakunan karatu. Usaini Sambo shine shugaban ƙungiyar ɗaliban. Ƙungiyar Sinazat ta jami'an kiwon lafiya na ci gaba da gudanar da yajin aikinta da ta soma a jiya. Yajin aikin ya samu karɓuwa a duk gidajen likitan da magoya bayanta wato suke aiki. Mazauna garuruwa sun kaɗu da wannan al'amari tare da tausayawa jami'an kiwon lafiyar dangane da halin da suke ciki. Misalin garin Mako inda wakilinmu Dauda Hassan ya samu ziyarta ga fasarar hotonsa tare da Mutari Muhammadu. Karfe goma na safe a nan muna a ƙaramin hukumar makone da ke da tazar kilomita goma sha bakwai daga nan birnin Doso. A gaban kofar asibitin inda muka tarar da ɗimbin marasa lafiya da suka zo a asibitin domin duba lafiyarsu. Amma sai dai kash babu likitoci dalilin ja aikin da suka ƙaddamar tun a ranar jiya kuma wannan ja aikin ya samu karɓuwa. Eh, a yau da safe mun zo mun tarar ba kowa muka tambaya ko lafiya aka ce muna jama'a asibiti suna yajin aiki ne. Yajin aikin likitoci bai da kyau saboda wannan lokuta ne na ciwuce-ciwuce. Ya kamata a biya su su ci gaba da aikinsu. Bayan tafiya na tazarar kilomita takwas a ƙafa, Zara ta yanke shawarar komawa gida da ɗanta marar lafiya da ta kawo a likita kuma likitoci suna yashin aiki. yanzu gani na kawo ɗana bai da lafiya babu aiki abin bai yi ba ya dace su yi aikinsu da kyau saboda yaranmu suna wahala mutanen ƙauye muna wahala kwarai da gaske ba wadata Amadu wani mazaunin garin Makko ya ce wannan ne karo na farko da ya ci karo da wannan yanayi. Ban taɓa tunanin jama'an asibiti suna yashe aiki ba. Dofa yanda wurin ya cika makil da marasa lafiya. Ya kamata a faranta musu rai domin su yi aikin su da kyau. Oh, a yau ne ya kamata a kawo ƙarshen wannan yashin aiki. Amma sai dai a cewar Ibrahim Garba mataimakin sakataren ƙungiyar ta jama'an asibiti ya ce akwai yiwuwar su ci gaba da wannan gwagwarmaya. To bari mu je wato fagen wasannin motsa jiki inda dangane da tankaɗe da rairaye tankaɗe da wato da tankare da rarrahe na shiga gasar kwallon kafa ta nahiyar afirka ta 'yan ƙasa ga shekaru 17 'yan mina kade za su fafata da 'yan gabon a birnin libreville a ran 1 ga watan oktoba mai zuwa a hannu ɗaya kuma ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasa fenifut za ta gudanar da wani babban zaman taronta a ran 22 ga watan nuwamba a birnin doso ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da wato musa sun yi haɗa muna muntar muhammadu ya fasara A ci gaba da kwamɓalar wasannin ƙwallon ƙafa da ake gudanarwa a Madagaskar na 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai. 'Yan wasan MENA suna fagen shirye-shiryen tunkara abokanin karawarsu na Gabon, wasan da zai wakana ranar ɗaya ga watan Oktoba. A cewar Inusa Sungaize na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasa cewa da Fenifut, 'yan wasan MENA Kade da farko dai za su buga wasan sada zumunta ne a ranar 24 ga watan Satumba. da 'yan wasan Abirikos kafin su huce a Libreville na ƙasar Gabon. Kana kuma ya bayyana cewa za a buɗe wasan fitar da zakaru a mataki na farko bayan wani babban taron ƙungiyar ƙwallon ƙafa cewa da Fenifut da zai wakana a doso goma sha biyu ga watan Nuwamba inda za su tattauna irin ci gaba da kuma kurakuran da aka samu a fagen kwamɓalar ƙwallon ƙafa a Nijar. A gaida Muntari Muhammadu yanzu kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a Agades tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebonse. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu. Yanzu kuma za mu ta kai tsaye a cikin shirin namu na musamman wanda wato yake dauke da bayani akan wata cuta da ke kama idanu mai suna glaucom. Cuta ce mai damuwa sosai. Mutane sama da miliyan 80 ke fama da wannan cuta a duniya. a Nijar tana cikin dalilai da ke haddasa makanta bayan yanar ido ko cataract da kuma cutar amadari wato conjunctivitis. Dr. Yakuba Sumana likita ne mai kula da idanu ya kuma yi wa wato ya muna ƙarin haske dangane da wannan cuta mai suna glaucom. Le glaucom c'est Cutar da ake kira glaucom a turance cuta ce ta ido da ke farawa kaɗan-kaɗan har abin ya yi ƙamari ta taɓa ƙwayar ido musamman madubin ido da ke saka mutum ya yi gani wanda cutar kaɗan-kaɗan tana iya har ta kai dushewar ganin sannan kuma dushewar ganin idan ya fara bai yiwuwa mutum ya koma ganinsa garau. Sannan cuta ce da ke da matukar haɗarin gaske da take haddabar duniya inda ƙididdiga ta hakikance cewa fiye da mutane miliyon tamanin ne suke fama da cutar dushewar gani a faɗin duniya ga baki ɗaya. A cikinsu kuma kashi goma cikin ɗari sun makance. Babu waɗansu alamomin kamuwa da cutar da ake iya ji. Ai don haka ne ma wannan cutar take da matsalar gaske. Mai cutar baya jin wani ciwo kuma ko dushewar ganin sai in cutar ta hayaƙa ne. Mai cutar zai tsinci kansa bai gani da kyau. Musamman sai idan an yi gwaji ne za a iya gano mutum ya kamu da cutar. Don haka ne muke buƙatar jama'a su rinka yin gwaji lokaci zuwa lokaci domin sanin idan mutum ya kamu da cutar. Don da zarar aka yi gwaji da wuri aka gano cutar kana iya ɗaukar matakai biya sau da ƙafa wajen shan magunguna da dai sauransu. Tunda biya sau da ƙafa akan magance cutar abu ne da ke da matuƙar wahalar gaske. Cutar dushewar gani dai ita ce cuta ta uku a Nijar da ta shafi ido da da ta fi addabar jama'a bayan cutar yanar ido da kuma tracom sai kuma wannan cutar da ake kira glaucom cewa da cutar dushewar ganin ido shawarar da zan bayar shine mutane su rinka yin gwaji don ɗaukar matakai da wuri musamman ma idan akwai waɗanda suke fama da wannan cutar a cikin iyali kun saurari fasar kalaman Dr. wato Yakuba Sumana likitan idanu kenan da shi muka karshen shirin namu na yau amma kar ku manta wato misalin karfe 6 da minti 15 akwai shirin da ake cewa forum du studio Kalangu da harshen Faransanci wanda zai magana akan batun tayar da 'yan kasuwa a nan birnin Yamai a huta lahiya.